saboda ya kuma da amurka amana bane ba kuma da amana take ba wajen in ya ta abin da zan tana Allah ya su tsakanina da kuma da amana take ne da ne dama ɗan ta ta tafiya da zaka ce a lafiya amma kai kai kai kai kai kai kai wannan magana da kake faɗa magana ta ba ta da kama ba ta da ma amfani saboda su tafi ƙarfi ko babu wanda ya fice kaddara a cikin ni wannan matan ta zama matar kaddara ba ta da zan da ita ba ta da ba

da zarar na yanzu kusan na su sayan bayan murya in ji cikin murya ta ce in Allah da kafin da in abin ɗaki zan je same ta Allah wannan wannan hannun ka zama samun zuciya wannan sai da kuma da na barin da Allah ba ina ina ina kallon da ake ta Najeriya da na je na ga yanda ake kuma ake ake tafi na ga yanda ake gaba ɗaya ta ni ma na dunkule ne na da mijin gida na ce shi ne na ce nake yau fa yau fa ban nake son yi amma ba da kowa nake son ba da baban ku nake son yi shi ke nan ta ta zo komai ta ta ce ya zo kamar maganar arziki zai ne kuma ita nake so baba zai tare da bakin saboda haka shiga buhu kawai zan sa sha buhu ko kuma tablet kuma kurozin din da da su gani baban gida in ji eh. sai na samu na ajiye shi sai da fanta in da ba ba ban zan sa abu sai mu ma su gani baban gida ne sai kurozin da baban gida Allah salamu alaikum baka zama na ba ina ka ga ta maza sai sai sai sai bayan ma na gama wani eh. da sai bayan ki sojoji na bayan su zama inda suke bare a bare ki sojoji eh. na ta tunda kira mun baban ka misale shi a kansa a wannan nan ka a kan wani zan je kai ba ka eh. eh. na fakaice ta saboda sai na fakaice ta zama noma na son ka da haɗori na da yau mutum eh. yau tana wannan gurin ta wannan ba ta gana gana ba nan ba kofar gida na bane inda a ba gida ne wancan shi zai tuntuɓa ne da zan biyu idan ya yi kai kan tun kamar da nan gani kai da wannan wannan wannan wata kana ba mu da tsari mu ne ne ko ya tsari ta ta biki ga ba wannan jami nake da shi ba jami ka daula ko ko ka ga wannan gida ko ko wannan da nake kamar ko da wannan da nake kamar ko da wannan da nake kamar ko da wannan da nake kamar Ani ba yanzu mata da a ba sai yi har da za a ubanta har a san mm. wannan ah, da ka ta nan. mana nan mu tsoman nan wannan na da ba da wahala a kasa ba ma ta hakura da shi kawai tun da wani sarki ake kawai gonan nan wadatacce ba ba za ta gyara gonan nan ba sai lokacin yin ta ko mutum da ba kai masa taki sosai ba ko to wahala ne ko kwana biyu ko na tantan ya ka mai gida kwana biyu ko ka je wajen majalisar ku ko ba ka ba ka fara jama'ar ka kwana biyu na ko kwana eh, sai majalisa eh, ba su yadda za a zauna ba a yi da wani ba eh, dan haka na dole zuwa wato da kake sun faɗa sabuwar harsu da mutane ni da mutane suke kuma ba aiki na bane ba kuma na na

abokin nama haka sai wani ta zamanin annabi ya tafi da dogo su zuwa cikin tuwa da bai bada sauri ba idan kafin a tura annabi ya ce to kun kuma mun tafi ta tsinta da haka ta dinga ta fito a hakurin ka ga ta ta riga ta guji da wannan ne a duniya abin bai shafe ka ba gaskiyan dan maraya ne Allah ka yi dare mai gida yanzu abin da ya dama wannan ma fa haka za mu ce anguwa eh, ina wuce a wannan za maka sai na gani yana ta yi yana ta cin naman matata wai shi matata ko matarsa ko idan ya ɗaga wannan abin ya ce mata wannan wani kala ne jami wasu ta ce za ga zar ko idan kuma ya ce mata wai in ransu ya ɓaci ya ce ya ko ya yi irin kwanan nan da wannan ɗan kwallo abinsu na zamani ya ce ba ban gida. Wani wani haka yake shan yi da ubanta. Wani sa ubanta abu gona idan Allah ya yi daɗi, bai ba da baya da daddare nan ba kan jin ta yanzu da ke na ta yayin yana abokin wai shi ma tattara in daga kafar gida wai sai ba. ko zawo wai ban Ko bai tsaya a nan ba. Ba bai tsaya a nan ba na kai mutumin nan ji zai saurara da zantan matan nan tata. Sai ta wai wani wani wani akwai wasu wani wani wasu soja. sai da gani wai sama'ila sama'ila kawaguna sai idan ya same shi wai suna fare shi yadda ya na fare shi sai ce matar tasa wanda ya je barikin wai sai ce wata kira ubanta wai sai ta kira ubanta ya kwantar ya dinga fare shi na a guri ya dinga fare shi na a kansa a kan uban don Allah ya yi daɗi ne na ina ina wannan abu gaba da yanda abin da yake faɗi babu daɗi da ba ta idan matar da tana na sai kira sunan ta ce wanda kin cikin da kan ubanki ka ci fa zagi a bakin babban mutum babban mutum wanda ya san darajar kansa yake matar ta wannan zagin saboda Allah ya san to bai tsaya a nan ba bayan ya faɗi abin da suka yi sojojin nan suka yi suka yi gani bai tsaya a nan ba Tun sanar yau a maka mutumin mai gida ni dai ina kai ka. Bai kare ba sai ce wai ai shi matar ta in zai fito ma. wani noma ma sai ya kai da kai wajen kafta ga haƙoransa. Matar ka ta sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Bata ga fara'ar ka ba baka ga haƙorinta ba za a yi kyautatawa aure a kyautata ma addini. in ba su dan kansu ba ma za su dan addini. Eh? Gaba ɗaya irin wannan abu bai yi daɗi ba gaskiya. shi ne yake yanzu misali don Allah mai gida idan kai ne a ce kai ne matar yanzu ka maka wannan abu ne za ka yi masa wani hukunci ya dace ka yanke masa sai ku bar shi da Allah Idan nuna za a fita kai da ya ce nuna masa

baka san na ba kana nan kana daji ba baka san ni na ji ba eh wato ni ba sai sayayyan matan aure da da dan makaranta a unguwarsu ta dinga ɗaukar ta dinga nuna masa kauna amma ba sayayya ne ta kauna tana tsaya masa dan littafi saboda wata rana in Allah tunanin kan Allah su da su gaba ya zama ne ta gani ko da sanin littafi da dan tan dan ta ta dan ta makaranta ta ce ya kaza wani ya zama abu kaza da na ce maka littafi shi ne wannan irin koyon ya gaya min ko na sa daga nan munafiki to yanzu ba duka ba zagi mu inda aka ga mutum inda mutum ya fito kullum za mu zauna da shi ko kiwa ne ne tun inda yake tun da wannan da ya yi ka da ya ga kun cikin zama yi ya ka ba ni ne mai zama da kai ba zan mu ga kun cikin zaman da kai ba zan da ba ni nake zan da kai don haka yanzu ka ci mutuncin kanka. kai wa kanka faɗa da ni sai nan da fafa ba tuka ba zagi tun da ni hakuri ne da ni duk ta fannin Najeriya an bar ta ta ce ya mu hakuri aka ce tsingan sai da aka yi shawara da suka kuma su tsaya biya ɗoga waye mai hakuri ana tashi nan ta tattara wace mai hakuri biya Najeriya ma a cikin Najeriya tsingan kai duk duniya ma ni ce mai hakuri don haka ka kuma tantar kanka kai wa kanka faɗa kanka na ba ma da ruwan sanyi sai na dafa ta a garin nan na faɗa ya eh, ka kuma kanka ka zaji kanka ka dubbe kanka ibrahim saboda wallahi ina gaya ma ka kiyaye kanka ka ba a waye ba waye banka ka je ka waye da raba ka ba wannan yar kunduwar wani kuluban wannan fita yadda da yana ka ba ku taɓa daidaitawa da ita ba ka kiyaye kanka ban ji shi ba bai shigo wata za ka ci ci ka ni ka ji kanka ka ci ba godiya na gode ba na gode na gode daga yanzu ma na tashi daga yaya za ka dinga ce mun a faɗa kowa yaya na gode Allah suka durkuta ido ya hannu bibbiyu uwa mole an ba a da fata da alheri ya saka mu abin da kika Allah ya miki eh, Allah ya saka mu dole da alheri abin da ka bi kan yaki kaga abin da mun mutu ana fita haka din nan da kake fita mata suna yawan ganin ka

muku kuma ko ko kuma ya gun kuma ya ta ya ta to ya ta nace ya gun sun shi ne ka ga ta na kana wani ta uku saboda ni ga ma ko da ba ya na ma ka to za ka da ka samu na gidan na ina ta ya fi ka jin daɗin yayi aiki mai kyau shimfiɗa haka zai ce gidan kuma ka zo ka zo ka zo ka mutane da su kuma ka zo ka zo ya kana gafara ta bacci ma ni bacci kana magana kana min idanuwa ba za a ba da an san ko a bana lafiya a ba da ba da da da da da a kamar mutum idan mafi san idan birnin ya rasu lullahi kana ko da nake so in ba tana a riga da maka nake so in zo maka ka ga ka daina shi ko da kai sai ya ka zuwa min gidan nan baka shigo min da a da hannunka ba hannunka ba ina ba ne wani ya min hanci kake yi dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah da kuke kuma kun magana da ɗa ne zan so mata ko da ɗa ne zan yi da gida ko da ka ga da asalan gurin da aka ba ban magana kana hannun da kana hannun yaron da ta za ka shigo min da gidan koko za ka shigo min da leda koko ba za ka shigo min da leda wata irin kin an ce ba ta da ba da mu kala ne da in za ka fitar mai mai gida ke ce masu sai dan za shigo ni da ba mun maganin da ya da gaske kayan nuna gero hannu a yake abin da nake rana na zai ya da na kuma yi da da ko kuma ganin ko kuma ko ka ci ganin shago kuɗi da kayan marmari lemo a yaba ban da abin sauran makamai. Ko wannan kuma kullum ko ku sati. Ba ta sati ba kullum kuma ka san wannan. Kuma ka da. Thank you. وقالوا كتاب كتير جدا عفوا الله وماذا يكتب ماذا من بلائي أنا قد أعطيت منها أنا ما أعرفون بلائي السلام عليكم an dawo karan da ta mu ɗauka karan nan zuwa gurin tsaurin suna Mara ina son wayan kuma mu ramin ya bushe. Kira

mutum ya ga na ba a harku ba ka da wani na wani nake na wani nake tun da mata ta mutu ya tunanin da zai wari ya samu wani na yake da wani na wani ya ce mai mutunci wani ya wani zane da abin tunanin ne da sauransu yanzu ba ya ce da masu ke a'a kama da kai ina ka kasa gidan ka kuma gana ta ji ta ji wani mutu ba ne ko da kuma na kai bane da ita wannan ko nan da wannan rubutu sai ma ta gina ma a ko sai a ga amma kan ba ka ban da Umar guda ki ne ma ni je ka ba ma wa ne ni je ka ban da Umar ka ba ta ga mun da muka ce ma ba ya ga ma wani ka da ba ma tare ma a ta kuma zai ga gidan nan ki ce ban ta ba ma ka na ka ban da muka ce ma ka ki nan sai ka ba ma wani ka ne ki ta ba kuma ina ina ne mun da muka ce ma Allah amma كنا في بيوتكن فلا تبرجن ku tabbata ku zauna a cikin gidajen mazajen ku kada ku yi fita irin fitar jahilan farko kada daga jin wannan ana akwai ba unguwa ke nan amma wace iri ya kamata mutum in zai fita irin da jikin ba amma ba ta fita kamar kaka kamar jaka ko ina ba sulhu sulka ya shi a waje eh, dantse a waje ko a matsayin ta mata aure ba 阿哥，我阿妹在？阿妹在上面啦。 ما يترك يبدأ Ni tausayin soyayya yi wani dumake, ina ta bayyana bai mana ba haka wanda za ki ɗauko ce wannan wanda zai na ake a ƙasin ne a ki ɗauko da ce bai na nuna wani saurayi na hannu hankali wallahi an daina kiwon mutum a dabba mutum ake kiwo yanzu kaji hayani kaji hayani jiya fa ba yau ba fa mm-hmm. mutum ya san abin da zai a rayuwarsa wallahi duniya ta fi dan gabaruwa, ruwa jima ka cire boko a ranka ɗebo maka a ɗan wata ka dafa ka ci a nan ɗin nan ya kama kaji a nan guraren wasu na ƙarar da kajin gwani izahi da ilahi amma barin duba yayin nan ai da akwai wata kaza mai kwanci a nan a ne ta duniya wannan miya ta amma wannan yaro ko da kai da da irin abin da ya ma ta da ya ga wallahi an tura ni debo ruwan nan da biyu ne wallahi eh, na kauɗa na. Ya da ni. ba komai sai ma ga ita da muna a dai a ci gaba da addu'a ne yayi malam da yana musu amana ba komai amana ga yana malam dan bai dace wa a ba komai Allah da kai da kai kai ne da ka fara ba komai a dashi na subhanallah ba komai ba komai madalla da lafiya madalla ayalla sanin ku rubu yara rubu yara ina da ballo yanzu haka zarawar

ai wallahi zai wuya wallahi kuma tun na ce sai na maganin mana sai na yi zuwa zan mata shaidan min yadda za mu raba shi da malam yawa shi kenan shi yawa yanzu zuwa zan amma dai da zan kiyaye in daure sai san kusan maganin majina

aji akwai tafa ne a kawo kula da duk lokacin da kake zaune dole ne mutum ya cuce ka sosai ba amma idan kai haƙuri sai ka ga Allah ya saka maka wannan rigingimu da mutane suke jawowa ba shi da amfani ba shi da rana domin ita rigima idan an san farkonta ba a san karshen ta ba dan haka mai suke cewa ko da yaushe idan rigima ta taso a ringa yin addu'a a ringa kwanta da yawa a ringa kwanta da ita yawa ko yara kaga suna faɗa to idan da yadda za ka yi ka raba ka yi kokari ka ga ka raba su domin a zauna duniya lafiya hmm. ka ga mijin hajjar ka ga mijin hajjar a'a ina ga mijin hajjar iya to to to ku yi a hankali dan ba na son wasa ba a yi mun wasa kun ba na yin wasa ba na wargi kun ba a yi mun wargi yanzu zan ci kwal uban mutum amin saboda haka yayin abin da hajjari abin da hajjari su tafi fa Allah zan dagar da yaro zan dagar da yaro wallahi baba da kai muke baba mun fada mun fada da kai muke da kai muke da ni kuke eh. da ba kuke da kai muke ce da kai muke da ni kuke da kai muke dan kunnu gurin kwal uban ku hun uban ku ina kike kana nan ma ni butan nan da Allah kewaya bari kewaya inda muka yi cewa akwai maganar da zamu da shi kuma zai je gida ya zauna ba sako ba komai salamu alaikum salamu alaikum a'a ko ko ba gidan nan ne salamu alaikum waye ne man tanko ne to bismillah yana tafiya shi man tanko kuma ai gidan kai kai kai salamu alaikum lafiya lau ina ta sallama na ce kai na tso maganin da dindin an yi nisa kenan dan da ina ta sallama na ce kai mutumin da dai kowa nisa ne Allah na san kai ma nutso ne maganin dudduru farre kuwa Allah sai nemi ka babur a rasa farre kuwa ta tuna ta wannan

Eh, barkan mu da yawa lafiya lafiya lafiya ya gida lafiya ya sura suna nan lafiya sun ce a gaishe ki muna an sa eh, suna nan lafiya fadalla sannu to to madalla madalla ai za su ji <laughs> eh za a faɗa ma danko ma danko ya rigingimun duniya rigingimun masu ballowa ne suna can suna ballo kuwa <laughs> ba ka da labarin mutumin ne eh ibroma dalle aka yi kasa in yazo ai kuri kuri yanzu na samu labari tana nan tana ta cin uban sai dan yaro Allah kuwa ni da ban ai ni da ni da ban ni da man ina cewa anya abun nan da biyu kafin abu idan yayi yawa eh. dan bu in yayi yawa baya jin mai bare kuwa kai da cin fariyar tsiya cin fariya ya bare kuwa akwai da cin fariya kai eh, in ya fara yabo fariya an gamar sai ka ce ma zai tattare matan garin gaba ɗaya zauna a kansu to yanzu ashe tana cin uba ba ji magani an binne tsohuwa da ranta ba dai muna nan ba kuma yana nan zaka ji kai abin da yake faruwa <laughs> ah. sai ma shi yake yanzu lallabare <laughs> kuma sa kake ka bari ah. yaran ah. ai ina faɗa maka fa Allah yaran gidana wannan muraran ne yanzu ka ina zaune da iyali na lafiya lau ai na ga alama lafiya to na ga alama da wannan baki fari ne a zaune take a zaune take warre kuwa to na yi dace don a ma zan ta haihu na darje da Allah ya taimaka na samu mai hankali to kaga shi da ya samu mai hora shi in ya tuka bakin ya tuka bakin ya je tun ta cike shi da duka kuwa to ai shi daman ai maganin sa kenan shi ke ai dai shi dauko ina faɗa maka dai shi dauko ka san tun muna yara hikima eh, a gunsa da zakalkalewa da masifa in aka ce iburo na wajen nan to ah. ta gama haduwa a wajen bare kuwa to kai ya faɗi da mai cin ubansa ah, kenan ah, kai alhamdulillah mu kan ai sai ya zo cika bakin mu kai aka ba shi kenan almajiran nan shi wallahi oh tun da ya kiya shi ma ko ka ka sai in ba mai gida wallahi a ah, a ah, a ah. me amfani kaga an ka sake musu an ka sake musu sai ka sha wuya hmm? magana mata da suke faɗa ni sa'an ba daidai ba suke duk wanda ya ce namiji ba mutu mara addini ma ce ya ci ubanka to ni ya na san ya so bana salamu alaikum salamu alaikum Aro alaikum salam. Yawa. Ah. Zai

falo yana falo eh yawa ina kake rufi falon da kai na eh. a nan ai nawa yana falon sa can eh wallahi mu je mana mu je mana eh sai kai ka falon gurin sa ku gaisa eh, ai saboda haka ni na ce a bambanta daki saboda ni saboda yanzu irin sun zo sai a rasa inda za ku gaisa wallahi ga ga shi nan eh ba ku rabuwa da kiwon kaji ni yau to Allah na tuba banda da ya kwa da suke yawa cikin gida kafin ai ga dakin su can ka ga ɗakin kafin can yawa na ai falo ne wajen mai gidan ne mai gida mai gida na'am a zo zo aka yi gaishe ka wala yi buru eh barka da lafiya lau ya gari alhamdulillah madalla ya ne falon mai gidan na ne falon mai gida kenan na falon nasa sunan falon togo togo falo togo falo amma tsigo da kyautawa. Sai ko fa'alu zai ban kyau. Ba ka jin daɗin kwanciya nan? Kwarai kuwa da daɗi. Amma wannan waje yanzu ko kare a kwantar a nan? Zan zan fito. Fito fito kar ka tura butar ta haka. Kar ka tura butar ta haka. Sai ko fa'alu sai ko fa'alu. Kai gida mai dan ko eh, Wallahi. Wallahi. ka ga nan shi kenan ya kwanta lafiyar sa kana wai wai shi da hayaniya ba so ai mi ka ko a tashi tsaye ba dama kenan na na sai a lahira gaskiya ne a lahira a lahira ba kisan shekaran jamin haɗu da shi wajen mai wa'azi. Kwarai eh, da gaske. ina da safin da samun irin mutanen da za su ci wuta. Hmm. Wallahi ba daɗi dai. Abin ba daɗi. A ina. Hmm. Eh, yawa. dogo falo dogo falo dogo falo tsaya tsaya tsaya bari haike da Allah kabai, kabai, kabai, kabai, kabai, wannan ka auno min gyaɗa. dan Allah kai biya gidan binta mai kalwa ka bata wannan ara da muka yi ran na dafa biskin nan kaga biskin nan haka kai mai gida baka sai da mun shi akan kari ba ban gane kan kuɗin ba yanzu shi sannan biski a san shi da tallan rogo in dai zai je ga ya saro rogo har da zo ga ma talle ke je ka ka san bawa mai kan waɗancan ne eh, kullum yana kai ga ya sisari wallahi ana mar arha hmm? eh? wato aka ce sako ƙwarai kuwa ko ba haka ba hmm. wato na fara gane hmm. da ne ba kin san dai shi aure aure ne ko ba haka ba hmm. aure kuma da yake ganin sa ko da auren ta bishiya ne yau ba abun wasa ne. a ah, ah, mu muka san haka irin abubuwan nan da yake wa mai gidan nan naki gaskiya bai kamata ba Allahu akbar almajiran da suke shigowa gidan nan bara in ma ba ku da yaran da za ku aika ki da so inda za ki aika yanzu ki ce wannan wannan kurkudin wanki ce wani shine ki anan zai anan zai zauna irin ka kwana togo falo kenan togo falo sannan yanzu wannan mai gidan na arziki sun sallebe sun kai shi daki biya shi da dattin san kai shi daki da kai na an shakir cuta an kama amai da gudawa eh ina yar malamai in ɗibi cuta in kama amai da gudawa amai da gudawa ko ta kace amai da gudawa zan ɗibi wannan kai daki na ba zan eh? haka bane fa tsigar to me ba zan haka bane kace ba a san lafiya ta ba a san lafiya ta shi malam ba a san lafiya ta ba zan haka bane da shi malam to ni dai dizan ko nan ban sako ba malam babanki ne eh. ce zan lalle lalle lalle in zan same ki yasha da wata cewa abin da duk cewa mai gidan nan ya ki iya tare da shi saboda haka lalle lalle ki gyara halin ki in da haka ba kuma to ba shakka ba ke ba shi ba ni ba shi to shi ba ba ya sani to wannan kuma na yana na sani ne ba ina gane yanzu na ce an gulmana na ce manyan yan gulmana idan aka same ka muka ma yana yi yayin na tarin ko ko ne yanzu ma ko ku ce ana ni da mai tsina saboda ba ka san lafiya ta san mutunci da lafiya ta an san ne wannan da kan kai na ci na ko ba ko da ko ba ko yan da da da ya ba da ba da ba ban mun ji kana ban mun ji kana lafiya eh na inna ne an tsama ne wallahi a garin nan ko eh, ko eh, ne jin dakin nan dakin nan ne na kun san ko ba zai kwanta a ciki ba na ana jin ji wani na je ba ka na da da a da da yi yi yi aure wanda ya ma abin tsoron kishiya ne duk aikin ku nake gaya masa Allah ya magana ta da kansa an ki ma tabalakum minan nisa'i masna wasu lasa warba an kirkin Allah da Allah ba ta da Allah ce yanzu abin da kuke kuke yi muku daɗi da kamata ne wata biyu ko uku ko hudu tun mutum da zai iya adalci ba ya auri mace ɗaya a ƙarshe ma ma in ne ya ce ba za ka yi adalci ka yi tsari. Salamu alaikum ba ko ana zan ka salamu. Thank you.

kuma har mutum da ko mace wannan roƙon ka kai wa Allah ka yi girman Allah ka yi wa da kake da ma'aikin Allah ka yi hakuri. Gaskiya a gaskiya a a a a yi. Allah da kansa yana cewa asbiru inna Allah ma'as-sabirina ku yi hakuri taimakon Allah da ɗaukin sa tare da masu yin Allah

wani abu da me yasa mata suke irin wannan yan mutunci duk da ya da mutuwa ne wallahi wallahi malaikan mu ɗaukar nan da ina tare ko mace ko ɗan wace ce ita ko ya ubanta wallahi ba da wata dawla ta wuce gidan miji kuma mun tsaya kuma mun tsaya kuma kuma kan jawo mun sama sai ka buka mutu kaɗan wai wani ne wajen ce ana cewa ya jiyan da ya ce ya jiyan da ya

tun ina kuruciya ta na taso wannan kawa kuma har yanzu babu tsoro ba mutuwa ko ganin ta kai ana yi ganin ta kai kwarai sannan ya gwada na tallan hawa da kai in sha ce wa sanar a ya da ta ka tabbata na tallan kana yau ina zuwa ina zuwa eh wannan da kamata ma fata ta mutane ba ni a ma mutumin da na aure na ganga cikin da ba da ga kuke gani a cikin kan da kuke rage ba wanka ba ne eh. ina lokacin da kuke rage mutu a cikin eh, kuɗi na bayana ne eh, kan ko tana bayana ko ta ya ta tana fi ne da ne ne yana ka ne da ba ne ne ya mutu farkon mai gida ina son in jira bayan ko kuma ba ka fara a ranar wacce ka gaba fara. Abin da ake da abin da aka yi bara ma ta yanzu aka labarin. Ba ka yi wani na biki ba ce na dariya nake fara nake. Ɗan ma mutum ya yi ɗan ma ɗan ma ta fara ka jira bayan. Shi kenan sai ta kawo abinci ta kawo min ruwa mai sanyi. ka san kana son labari kenan domin ma ma ɗauke ta fara dan Allah dan annabi ina gida ina yi mata magana amma ina tsoron mutum ji ta zan ce sai na tafi a eh, jikin ah, yana shi rai ma ya ban bana tarare ba ba a tarare su ma a ce baka da kunya ba ba da kunya ba ba da kunya ba ba da kunya kai ka kunya mara kunya Kuma yana tambayar ta ne inda wani da a da aka yi ta zo da ya Kuma a ba ba ba. Ina magana magana? da. da da ya a a ka wanda ya yana magana kana magana ta yawan ma da zaba su ne suka rike gudu a yau ba in kan ba. Ina da kira zarta ko? zarta ko? kana da bakin da za ka zarta tun zarta

go ai za su zo cikin gidan ka same ni ne ba za ka dare ce da kai ba ko za ka da cikin gidan ka a to ai sai dai ka za ka zo ka same ni a rabu mun da ka san ba ni sai kuma ka san ni ka same ni sai dai idan ba za ka dawo cikin gidan nan ba kuma ni sai na ga sai na nuna maka cewa ni ita kofin ta ke ni tun da kai halinka ne ka ga ka san ni zan yi maganin ka ka kana magana ina magana kana magana kai ka isa ma za ka zo cikin gidan ka same ni ya ji kai wato ka samu rara ka fito da ko za ka da ai ba za ku kwana a wajen ba duk ya za ka dawo cikin gidan nan za ka gidan ku kai ma za ka zo gidan ka same ni a yar iska na yaji gaba ɗaya ba yana ƙara zuwa gidan ba to na je ni na a gura abokan arziki da makota da dama an tara ba ba ni take ba kullum ya kuriya take yi ko da yake sai ya kai kamar namijin zago ta kace auki da karkar ko ya ji ba zan da gidan ba ya ki zai ki jawo ni ka ci ka da kai za ka fito ne tun gidan ka same ni ko kuma ka san da wanda kake kuma ga shi nan ya fito ka taba shi din ka gani ba ya fito ba ka da cikin gidan nan ne ka ga ba ta rubuta takarda an ce kawai a sake ni kuma kuma za ka fara kuma za ka da cikin gidan da da da da da da au ina ga yanzu za ka zo ka da shi zo ka dige shi mana za ka zo ka same ni ne za mu ne zan kama ka ne za ku san da dan za ku ka zo ka same ni a cikin gidan kai yaji eh, wallahi kai yaji ni ta ce mata rubuta takarda ta sallame ka eh. amma kai alawa daren halin ka ma kamar yaya ka tsaya mu shiga cikin gidana ka ga yanda ka ga yanda ta take mun ka ga yanda zan mata zo mu je eh, ban gane yanda kake mata ba ka zo mu je ga maciji ana nuna da wai yanzu kana nufa akwai matar da zaka zauna da ita ba ci uban ka amma ni ne namijin wani ce wanka zaka zo mu je da Allah zo mu je za mu je ci ho sha sha sha da a cika ba kada a cika yara ga ruwan ga gida da an kai mai wata lama fa wato don miki san darajar zani ba shine kullum su yi miki shi ne ya yake ajiye shi ana rana ta da ke shi ta karki eh? saboda kin ga ina yin bakin kokari ina zagi don da ina soya miki mutuniyar banza mutuniyar wofi wato na cika da ki kara ajiye kwandon wanka a wajen nan shine hadda kawo kwandon wanka kika zo kika kawo ruwa kika da kika ajiye ma eh? gida Allah ya baka hakuri ruwan dama na ajiye ne in ka zo zan kai maka ka je ka yi wanka da shi to kaji ma ya kai sabi ma da kai wanke jikin ka aka tare ka kyale ni kawai maganar banza ce wannan to ala ayi halin in na faɗa mata magana ba ta ji in ban yi wankan da shi ba sai ka yi wankan da shi ai ne ban ne wankan ba a ke kyai. Don Allah wannan ba fa abin ba sire bane. To saboda Allah da annaba a ce kullum ka faɗa mata magana ba za ta dauka ba. Saboda Allah da annaba. Hakuri mata na duba ai za ta rasa. Kullum ina yi miki hakuri ina yi miki hakuri abin da yake min ina hakura ina kyale ki amma ki har yanzu baki san annabi ya ba. Hakura ko rigaba. Hakura ko rigaba. Shi ne zaki ce wai kin ajiye min ruwa wai ina wani kika ajiye wanka da shi to ba zan yi wankan ba. Kaga kuma rasa yadda za yi ka jare ni kawai ba ka jare ni ka jare ni ba adalci ne mata ina fakar banza munafikar wasi Sosan ko wannan fa ba adalci bane. Matar ka ka bana san wancan banza. Ba ka san wancan banza. Ba ka san zuma zuma ne sai da wuta. Wani maganan bai dace ba. Dan Allah dan Annabi tun dan Allah a bar magana. Dan Allah dan Annabi a hakura. ai duk mutumin da ya kuskure ya kuma ya rayu na tsainin mu yayi yawa ai ka ta sake ba kin ga kin ga kin ga kuma ki tabbata kin abinci a gidan nan da kawo ne wurin ke a daga na na lalace ba Ni gaskiya ban ji daɗin auren nan ba. Kwanuka na duka sun ƙare. Ga ba abinci mai kyau. Dan Allah zan yi da rayuwata. To, aya an sai ki haƙuri. Saboda kin san halin mazajen mu nan yanzu komai suka miki sai dai ki haƙuri ko ba haka ba? Eh? Habiba, hmm. ni ba zan iya zama ba ba abinci. gaskiya ni sai dai kashe wannan auren ya za a yi a ce ki kashe wannan auren kina tare da shi kina nufin yanzu in kika kashe wannan auren ba za ki sami mijin aure da wuri da haka ran Allah dan annabi ki haƙuri kawai duk abin da miki sai dai ki haƙuri kawai to ai sai ki haƙuri salamu alaikum wa alaikum salam gida ƙaro ya eh, na dawo mm. ba shi ana haka ba shi ana haka sannan ku da gajiya ba kuwa cikin ne mm. bai wa Allah ba kuwa na yi ta zo na wuni na wuni na gajiya lafiya kalau lafiya kalau za ki tafi ne eh zan tafi mhm. sai dai kuma na kaɗe muku handari ban san shawarin da a ba damuwa sai an jima to shikenan maganar da nake yi da ita ah. ta ta mu maganar da take ne ai mutum ta tattawa ita mijirinta ba ya ba ta abinci ba ya siya mata sutura kuma gashi kullum a yunwa suke ta fi ce za ta rabu da shi na ce bai kamata ta rabu da shi ba saboda haka ta zo take gaya miki to ya take so da kika tambaye ta mai gida na ce mata ta hakuri haka mu ma muke to a irin haka kinga kyauta shi daman auren aka ga baraka ta bangare sai a ba da shawari ana gyara shi ita da ba tunani ma yanzu yadda matsalar suke wahala kiga an yi accident an yi mota ta dungura ta yi dungura ba za ki ko ya mutu ba sai na mutu kiga an ce na mutu ya mutu san ga an yi aiwa ko ya fa ya saki da an ce duka mata to ita ba wannan ma ya ni na an samu irin wannan baraka da ta wani gari eh ina ma na ga to da kuma mana ba kuma da mike makogoro rashin tunani mai wa nan lafiya nan lafiya kalau lafiya lafiya lafiya kalau suna ga kai shauka yi madalla yawa eh, sannu amma da kana ba labari kari eh. gaji aka yi wato eh wato ga maka wannan addini rikin ka eh, ibro to abinda iyalanka take wa buro, abu ne wanda yake bai kamata ba hmm? Hmm? kuma shi ne yake auren ta ba ita take auren sa ba hmm? amma da abin da zai mata a gwanin yayi ba duka bai tsira ba ita tana mace yana manta ta ɗauko ta rinka ba dama ya fita wani to abin da nake so da kai magana nan daman na santa amma abubuwa idan suka zama haka sai dai gaba ɗaya mu tarin mu haɗa da addu'a kuma ni ma akwai abin da zan yi abin nan ya dame ni wannan maganar a ce mace ta fi namiji hagun da yake zama da abokansa to ka gani ya masa rashin mutunci hmm? kuma a ce wai yan gidan dare to wannan abu yana damuwa da shi nake kwana da shi nake tashi hmm? amma duk da haka ni ina nan ina ta addu'a saboda addu'a usaiful mumin haka annabi yake addu'a ta kofin mumini ne gaskiya ne saboda wannan abu ya dame ni har na fara ramewa gaskiya amma ina ina addu'a kuma ku je ku ci da addu'a sannan babu da shi daga nan da insha Allah ya ai da mun sako da Allah ai da mun sako ne kamar aikin na tafi a ga ya ya Allah da Allah ba da Allah eh, ba da Allah Haja Karime na'am malam wai wani wani fito wannan alawari wai ya zan bullo masa ne wannan alawari ya zan bullo masa ne bawan Allah nan da ke gan shi ya shigo gidan nan matsala ce ta yarinya gidan nan ta kawo shi anya anya ku ba za ki je ki zane yarinyar nan ba malam gwanda a kira ta a mata fada a ai a je har gida a zane ta a ci mutuncin ta ta yi halatta ya sadakatar haka annabi ya ce idan mutum bai da mutunci to a je a gwada masa rashin mutunci tunda ita ba 'yan arziki ba ce ba 'yan goyon arziki ba ce mai mutunci ce ita ya kamata a je ya kamata ki je ki zane ta kafin ne malam gwanda a kira ta a yi mata fada ga kai gani sai a mata fada duk abubuwan da kike ta daina shi to ai ba za a ki shawara ba da kina ganin dan kira ta din zai fi sai a kira ta saboda idan na ce can zai zamanto ba ta ji magana yadda za ta ji naka ba ai ni ni in ba ta hankali da ni ba ga ni ga ta sai dai mata fatfata ne mata jina jina ni ni a idan muka yi ido hudu da ita sai ne mata fata fata da ita ba mutuniyar arziki ba ce ba ya arziki ba ce ita ba ta san arziki ba duk almajirin gidan nan ya zama a banza ta zama mutuniyar banza tana can tana ta yaya ta a gari tana Duba. Roƙi ƙalin nan ta arziki. amma kuma ya ce da ni yar manyan mutane ce yar manyan mutane ce ga ya ce uba na suke yanzu karshen ta ma wannan din ma suke tare na ba ga da kuka kwanan kawo guda ke na hada rabi amma yanzu kana zuwa da yake matsayaci salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ai da sun ne da sun ne magana salamu alaikum salamu alaikum shigo Allah ka dubban yanzu dan wannan ma abin ka min da shi yanzu dan wannan za ka siyo mu ran gani yanzu dan Allah dan annabi ka rasa abin da za ka siyo min sai dan wannan ni na ma ita ce nan ta rage a gurin ɗan daudin nan Yan eh, sai wannan kadai za ka siyo mu? Kenan ta rage na ce. Ba ka ba ce ka siyo mun ba saboda Allah ya wannan ba ka dube ta da kyau ka gani kwantai ce ka siyo min ita ba ma. Kenan ta rage na ce da ke ya ce yanzu za su wata in ta ya karo. In na ce zan kawo ai zan kawo. Ai ya karo ta. yanzu wannan ma ba shi zan yi ba sai ka yi shi dan kada ka ji kanshin ka ina magana to ka nuna tun hancin ka. To ɗebo min silifas ɗin na nan ce da kai da ka sallah sai sallah za ka dinga fita da shi shi kuma ka fita kofar gida ka je ka zo na kan tumakai su shigo min cikin gida zan je kwanta mu bacci kuma ka kofar gida to wani na so ka bar ma kuma da na ni da kake yi a'a ta a karuwan ta kaina fita to fine to shiga shiga tun da gidan naka ne an yi gidan da gidan mijina ne ko kuma kuna da gado ko yanzu ka mutu ina da gado har na zo ni ban shiga gida ba da mafiya wai mai gida saboda tana gani na ina kama da dutsen goba ne kake so ka dinga min shatanci to bari in shiga sai na shiga idan na shiga idan na ga dama in ce ka shigo sai ka shigo kai sallama ka tambaye ni in shigo in na niyya a zuciya na na ga ina da ra'ayi in ce ka shigo in na gaba na da ra'ayi in ce ka zauna gadon su ko baka gansu ba kai tsigai tsigai na ga ranar da zai wannan tsigai din ranar da ba ta yi masifa ba duk ranar da ba ta yi bala'i ba to Allah ya dan dai zai tun safe har magarba ba ta yi masifa ba to in an kyasta a shana ba ta kama ba kaji kai sai ka ce idan uban ta da wani sai na ya sallama salamu alaikum salamu alaikum Assalamu alaikum salam. Izi ko? A ba lokaci. Allah ya tsine musu ma yakin cin shigo. Izi ko? Izi ko? Waye ne? Ubanki ne. Ni ne. Kayo. Salamu alaikum. salamu alaikum waye Ijiba? A ba lokaci. Ijiba? Ijiba? Wani wa wane ne ne? Ibro ne. Waye waye Ibro? Waye? Ibro ne. Da Allah Allah ina wani uzurin kada dame ni in ci ko ka ji kai da gada ma ai mun ina gada ye ayare ayare yare yare na da uwa na da uba ba ban yi lamuran ba ye ayare ayare yare yadide ye ayare ayare yadide na da wa na da wa Thank you.

ka san abin da nake so an yi bukukuwan sallah an yi jinjimu da daban daban daban ba fita ta ba sannan na da aiki ana ina nuna ina aiki an sallah lafiya an gama lafiya amma ki da fita ta waje ke ji don haka yanzu ka ga kalmin ki da kire kalmin waƙoƙi masu daɗi ka ji da kai min gurmi duk abin da ya samu kamun waƙoƙi duka wannan ana yi sannan Thank you. maza mu baka ɗar banza mai baki da gaba ɗan birgiti ɗan da gadan. Ɗan waran falatin ralallam, ɗan waran falatin ralallam. Ka ta ni ka duba fuskar ta tana da kogi, ɗan waran falatin ralallam, ta yana da wari. Na ta ji,

Wata kuma ba ba. buta. wannan kuma jarin da ya yi har da da mutane wani ta kwafi kwafi mai tsakanin da wata ake ganin ba mata ina ganin ba a tafi da kuma ba ba ya yake da ni ba wai mata da fara mata da ba ta tafi da kuma Allah ya kare kuma ta yi da ka ta hanya ta ba ka rufe na

samun rawan mata an ce dama wani abu na kawai sai dai tsoron wani abu dan kauye in kai ga dan kauye ya faɗi dan mana a dan mana a faɗi dan mana kaskanci ne ba su mu je cikin sa mata amma ta daga yau ka daina yawa kayan maza kuma duk wanda ya sake kiran ka ibro ka amsa daga yau sunan ka birayya duk wanda na sake bin ya ce maka ibro ka amsa kai ne ibro tun da maza sun aiko mu sun ce ka daina kana ba su kunya ka daina kana ba su kunya to daga yau na sire ka layin maza daga yau ka koma mata sunan ka birayya wuce ta su mu je wuce mu je daki tunda ka iya rawon mata me ranan ka me amfanin ka sauna kira mini ta an kun ga kare ku taho tare mu je sahi an yardi ba maslan ma ba'u aje gare ina san mutane ina karatu aka aika aka ce yanzu lafiya lafiya ta yarinya ne ta zo yarinya nan ta zo tana ci zauna ya hayya ya tsayin biramatik astaghiru ke ba zan gaisa ba ni ba zan gaisa da ba ni kallon ba ba saboda kin zama mutu ne banza kin zama kumurci ke ni wannan rai mutuncin ba zan yi da shi ba ai wace a nan gidan ba ta amfanin komai ba ni karatun da kika bai amfanin komai ba ya zama a banza ya zama a banza man kare a ce da ke ce za ki tashi ki mutum hakun da yake zama da abokansa ki je ki masa yin mutunci wallahi wallahi karatun ki bai amfana miki komai ba to me me amfanin auren kenan annabi ba ta yi tanakahu tanasalu fa inni makasirin bi kuma kamar yawmal kiyama ku yi aure ku haihu da yawa dan ni zan yi alfahari da guran alkiyama ya ma ka ya ka kika kwanta da mutunci hankali ki bi shi hakun da yake zama to ni ba zan yarda da wannan ba ya hakuri mana kuma ga shi ma an saka wani hijab ya eh, ce wannan hijabin aina banza ne daman annabi na cewa an ta kuna ziyabahu ziyabal anbiya'i wa amalahu amalul jabbarina za a ga mutum ya saka kaya irin nan na ba amma yana aikin fir'auna irin ku kenan gayyatsiya irin ku kaga annaba an sa an sa hijabi amma a banza hijabin da baki tuna ba da ce sai hakuri mana kuma wallahi ko irin ku ne irin ku ne in ku gyara halin ku ba wanda Allah Allah fa ta yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara Allahu akbar kaman kanku da kuma iyalinku da matanku daga wuta daga barin shiga wuta sai ne ma kike ki an giza shi gaba ɗaya ku je ku shiga wutar wallahi istaqillah ki tsoron Allah ina Allah bai kama ki ba zan kyale ki ba kan wannan aljannatu ta ta aqdami azwajikum haka ma ake yake cewa aljanna tana ƙarƙashin ƙawawan mazajenku in sun ga dama ku shiga aljanna in sun ga dama su hana ku shiga me hana shiga idan ku wanda ba ku aikin girki don hakuri malam to kin gani don na tare da baban shi ba haka nake yi ba ba haka nake tare da eh, baban shi ba ko ba haka ba in kin bi mijinki sau sau da kafa kuma kin yi shi ladabi kin yi shi biyayya wannan kuma ruwanki ne eh kina ganin da duniya yake yanzu ana neman mazan ma da kai ake samu ko ba haka ba ba za ki zauna gidan mijinki ki santar da hankalinki ki bi shi sau da kafa ki ji shi ladabi biyayya gidan mijinki shine aljanna kuma wallahi barin ga miki magana ta da ke ta karshe gidan wallahi sun matallahi in aka sake kawo mun ƙara ki gidan nan sai na farfasa maki jikin ki ya hakuri kin ga nan da miki ko na ce miki wallahi sun matallahi in da aka sake kawo mun ƙara ki to gaba ɗaya zan dauki almajirsi in jima da ke ni miki rai mutunci tunda ke ba ki da mutunci yiwa wa mara mutunci rayin mutunci ibada ne magana ta da kiki rai dai a yasin mutane babu shirin za su yi maka ba kwano aka samu a baki ba zan ci tsafi kuma ba zan yarda zubar da darajar gidan nan ba tunda na san da na fito amma mutane ba inda ba sa sawa su zuwa ba abin da dan talakin nan baya mu amma a saboda abin da aka da tare muka yi neman nan shi ya ganni ya ce ina so na gaishe ce ina so in na kawo iyaye na kara ma sai dai in abu ya gagaran tun da ni ma tare muka zauna da shi muka yi neman nan muka yaddar wa juna muka yi aure ka ga to ni zan iya sasanta a kai na shi ya sa a kullum nuna masa sharri ne na wajen Ibrahim ba zai wannan ba hakkin sa ba na kira Kina mai zai sa da ba. Wanda ci Ne kuma Allah da ya kawai sauwaje ina ranar da za a ce na tanka da miji na ubangiji Allah kar ya nuna mu wani tsara. ce ga kai a yafe mu. Ko ba da sai ce yafe miki. Ni ai ba wani abu da ke sai wannan rai mutuncin da ke shigo da ke. Eh, gaji kullum dai kina son kiran ka zunguro na a cikin gidan nan kullum kina son kiran ka zunguro na a cikin gidan nan abinda nake faɗa miki har yanzu ba kya ɗauka hmm? wai ke wai ke dan Allah wannan irin kai ne da wannan irin kunne ne da ke da ba zan faɗa miki magana ki jiki ɗauka ba hmm? saboda dai kin ga ke kaɗai ce a cikin gidan nan hmm? kan gan nake fa da hudu fa hudu fa aka ce fa amma ina haƙuri da ke ƙwaya ɗaya ke kaɗai kin zo kin tsaya min a ƙahon zuciya ba zan faɗi magana ki ɗauka ba. to gida Allah haƙuri duk abin da dai wanda ba daidai. kullum sai na yi magana ki ce wani Allah haƙuri. to me zan ce ban da haƙuri tun da dai a kai nake. wani abin da yake min ya isa haka ya isa haka ki shiga taitayin ki ki shiga taitayin ki aure ma kuma zan ƙara. ko me ma na daina Allah ya taimaka. ai ba ɗaki ɗaya bane a cikin gidan balle ki ce ban ɗaki wata ma zan karo Allah kuwa na faɗa miki dai wata zan kara gida sauran an ta zo ki nuna mata wannan bakin halin naki a'a zan yi komai ne mugun hali Allah ya baka tashi ki ban waje ko na yana an za ki tashi ko na an na tsiyaciya

wani ta Allah ya ma wani na ta ina so wani kun bayar don ita za dariya kuma namiji ne ta ko kuma an zai ba mu na ɗan dan ta hannu wannan tsawon ni kenan ba na ne ne wannan da na ɓaci ganin uwa da ciki I'm Buddha, I'm Buddha. Mm. I'm Buddha ce ta mata. Ni na na gari kenan. Ka san dole shi ba yake irin wannan. Ku duk Ba shi da gani na saboda hawa doki kan

Thank you. No Robin, run!